Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Duniya ta amna kashi na takwas. Tafiya suke sukun yi nisa kuma suka samu dai wani yaro ya fisge wayar wani a hanya. Ashe Ahmad ya ga abin da yaron ya ya arce sai da kuma ya bari yaron ya sha kwana sana ya bi bayansa. Ya sauka a mashin ɗin ya cafke yaron, a natse ya dinga kashe yaron da mari. Ya fi a kirga makam tun da dai yana gani sai da kuma yaron ya so me. Wayar da yaron ya fisge Ahmad ya karɓa. tare da ƙarawa yaron ruwa ya kuma farfado da kwara masa ruwa ya farfado ya ce kai ɓarawo ko nan take kam ya kira polis suka kuma yi gaba da yaron shi kuma ya maida babban mutumin da aka satar masa wayar mutumin ya dinga godiya ce yaro daga an kira ni na ɗauko wayan kawai na ji ya fisge ta Ahmed bai kula shi ba da ya wuce gidansa kawai su kuma mashkur suka rufa masa baya tunda suke tafiya amna kuka take yi jikinta duk rauni Baba ya ce ke ce dai kika kuma jawo kuma kin san kuma halina wallahi sai in miki jina jina. Amna ta ci gaba da kukanta tana kuma tafiya. Baba ya ce je kiki siyo kayan miyan da salad ki shiga da shi gida. Amna ta ce ba ni kuɗin tana kuka. Ya ce aljihunki ni ina da kuɗi ne an faɗa miki ne ina da kuɗi ni ma yau ba zan ciyar da kowa ba wallahi tunda dai aka dake ni na kuma furta tana kuma shashekarta. Zan tsine maki wallahi amna naga kin raina ni fa amna ta banza da mahaifin nata kofa ya ja ya kuma juya ya tafiyarsa inda zai je ya ce kuma yunwa ta kashe ki ta kashe ku yau zaki sani zan dawo gidan ni. amna ta yi tafiyarta da rigarta kuma a kanta har gaban har gaban mai kayan miya kusa da kuma gidan nasu tana kuma goge hawaye tana shishika kuka ta ce dan tala! ba, ba, ni kayan miya na na ɗari hudu salat na naira ɗari sai kuma ta ƙarisa da sakin kuka mai ƙarfi a gaban ɗan ɗin. ɗan tala ya saba da halan amna ya san kuma yadda dama suke faɗa da baban nata ya ce ki yi haƙuri ita rayuwa ko da ko da ma za ka zauna sai ka yi haƙuri amna da girmanki da shekarunki haba haba amna ta sake fashiya da wani irin kuka ta ce wai wallahi wallahi tallahi yau ba zan ci abinci ba da yunwa zan kwana kuma na rantse ma ba zan taya mama aiki ba dan tala ina ina da zuciya kawai dai duk an bi an wani tsaneni ne akan wai ban samu miji ba a ƙauyen mu kowa ma sai ya faɗa min bakar magana ba na iya shiga cikin dangina sakata sakata na oke ba na iya shiga cikin dangina na sakata na wala haka kuma a gida wai a ce iyaye ma sun tsane ni dan yayi dariya ya ce sai hakuri amna amna din ta ce wallahi wata rana za a gana mata a tsinci gawata kawai ki yi haƙuri cewa ɗan tala ya zuba mata kayan miyan kuma ta bashi kuɗinsa ta tafi gida tana yin sallama mama ko kallon ta ma bace ba kayan miyan ta ajiye za ta juya maman ta riƙe hannunta carab ta ce wa kike ware ni wai waye wai sa'anki a gidan nan ne dan kan uwarki amna kam ta yi mukus mama kau ta shiga zuba mata rankwashi ba adadi sannan kuma ta sake ta tace tashi ko da kuma yi bal da ke yanzu nan amina ta miƙe ta kuma faɗa ɗaki tare da kuma zaki fashewa da wani sabon kukan ita kuwa mama girkin ta kawai ta shiga yi shinkafa da miya da salad wato islamiyyar asabar ma da lahadin ma kin daina zuwa ko Amina cewar kuma mama Amina da ke kwance a katifa ta fito fuska kuma a kukkumbure ta ce na girmi islamiyya ne duk abin da ya kamata ma na sani na riga na sani na addini saboda haka zan ci gaba da sauraron wa'azi kawai a gidan rediyo ya ishe ni zaman duniya a kyale ni in ji da matsalata ni yanzu fa ba ma karatu ne a gabana ba hmm? alhadisus salisu duk na iya ya ishe ni tsira da kuma oke sira da ishmawi na haddace su na haddace kwatar kwatar oke kwatar zikiri na iya Qur'ani saura izub goma na yi sauka to me kuma zan yi gishirin zaman dai duniya na sani ya kuma ishe ni ma mama dai ta rike baki ta ci tab ke kam kin ji kunya baki da kunya baki ji kunya ba shekara 25 baki sauka ba to ai da da a sauke ba kuma ba a aiki da shi ai gwara dai a sami izib goma ma ka yi aiki da shi ɗin bulala mama ta ɗauko amna kam ta jawo kujera ta zauna daram ta ce a tafke ni ɗin a tafke ni aina ni aina saba kamata <clears throat> kamata kullum a doke ni to a dake ni ɗin mama kuwa ita ma akwai zuciya nan kam ta dinga tsulawa amna bulala iya ƙarfinta har ta gama amna ko motsi ba ta yi ba ta kuma ta tashi a natse ta shige ɗakinta Haka baba da daddare bala'i yake ta yi kamar me, ita kuwa amna shi gari ma sai da ta je kemis, haka kuma ba ta magunguna. Tana dawowa ta, ta, ta, ta haɗo kayan sawar ta ta akwati, ta fito sanye da hijab ta ce, zan bar maku gidanku gara na ma shiga duniya. Baba ko a jikinsa ya ce a gayar a gayar da 'yan bariki maza kada dare ya maki a dawo lafiya mama ta taɓa baki ta ce sakarai amna kam tana ta jira a lallashe ta ko a ce wai kar ta tafi amma kam ta ji shiru ta ce zan tafi fa ba zan dawo ba baba ya ce to duniya fa zan shiga mama mama ta ce to madalla juya amna ta yi ta kuma fara tafiya ba wanda ya kula ta har ma ta je dai bakin kofa ta ce ba za ku kira ni ba wai tsaki baba ya ja amna kam ta yi waje kenan ta ga kuma wata dalleliyar mota mai tsada wata dattijuwa ce ta fito a motar da kuma wani dattijo shi ma fari ya fito amna dai ta ji an kira ta matar ta kalla sai kuma ta ga momin ahmad ce cikin shiga ta alfarma amna kan fara'ar ta ta karu har ƙasa ma ta zube tare da kuma gaida su momi ɗin ta ce momi ga baban ahmad momi ta ce ga baban ahmad amna ta sake gaida shi tare kuma da riƙe hannun momi din suka shiga cikin gida Baba da mama sun ga masu kuɗi nan kam suka ruɗe. Baba ya ce la Alhaji Jafar kai ne a gidan nawa wanda kuma aka kira da Alhaji Jafar din ya ce ikwa Allah Malam Husaini Umar dama a nan kake yanzu Baba ya ce i wallahi me ya kawo ku nan Amna kam dai da Momi kam suna mamaki aka shimfiɗa musu tabarma Amna ta kawo musu fiyawa wata da kuma lemu, nan ta ebo musu shinkafa da miya da salat ta ajiye ta ce baba ka san su ne Baba ya ce kwarai kuwa zauna ki ji labari. Ni Husaini Umar yanda kika sani mu uku ne mahaifiyar mu hajiya Maryam ta haifa kuma mu kaɗai ne a wajen mahaifinmu Malam Umaru. Ni ‘yan biyu ne aka haife mu ni da Husaini da kuma Hassan. Hassan tun muna jarirai Allah ya masa rasuwa sai ni daga ni aka haifo kuma kawunki Ismail sai kanwar mu Kursum wacce kika sani a ƙauyen mu Sokoto take aure Mun yi karatun Muhammadiyya har kuma muka girma noma da kuma kiwo muka gado. Tun baya mu tun baya da dama mu ba mu mata so a cikin kuɗi ba sai rufin asirin Allah. Sai da muka gama lokacin kuma sai da muka girma lokacin kuma aka haɗa na aure da Aishatu. ‘Yar uwa ce ita ma kuma auren zumunci ne. Daga nan kuma ba mu samu haihuwa ba har Ismail ya yi aure shi ma a can ƙauye. sai da ya haifi yara uku sannan aka yi wa kursum aure a ƙauyenmu ita kuma ta haihu ɗaya duk ni Allah dai bai bani haihuwan ba har ma iyayenmu suka kuma rasu sai ‘yan uwa daga da dangi wannan da kike gani shine Alhaji Jafar wanda shi ma a Sokoto na san shi amma kuma asalin su ‘yan Yaman ne kasashen Larabawa ‘yan Yemen ne ƙasashen Larabawa Kasuwanci ne ya kawo su Najeriya Sokoto suna kuma da kamfani wanda a lokacin suna da kamfanin ne na yogurt da kuma kamfanin da ke sarrafa fulawa. Saboda haka suna bi ƙauyuka ne suna sayan madarar shanu da kuma alkama wanda a lokacin sana'ar mu kenan a wajenmu suke kuma siye. Mun kuma saba sosai kuma muna mutunci da Alhaji Jafar. Lokacin da ya daɗe da auren Momi kuma har da su Ahmad yana da shekara bakwai lokacin. dama kuma masu kuɗi ne da kuma dangin nasu duk suna zuwa ita kuma mam yar sakwato ce bafullata na ce kuma yar gata ya aure ta ne saboda da santa da yake yi tun bai jin hausa ma kuma har da ya koya ya kuma zama kamar bahaushe shi ma ga matarsa bahaushiya tun da ya aure ya dawo najeriya baki ɗaya da zama amma yanayin kuma lagos ya fiye masa daɗi shi ya sanya ya yi gida a can ɗin komai nasu a can yake ni kuma mun saba mun shaku jafar kuma yana tausiya min rashin haihuwa din nan domin akwai wata ‘yar uwarsa ajiya sumayya sumayya mareniya ce gaba da baya sai dangi kuma su jafar ɗan kenan sai dangin su jafar kenan danginsa ce kuma amma kuma iyayenta sun rasu a lokacin dangin sumayya jafar shi ya kuma taho da ita najeriya din ta ɗan zauna a wajensa na ɗan wani na ‘yan watanni a nan ta samu wani wanda kuma shi a nan Najeriya ɗin yake shi ma kuma a Sokoto amma shi ma asalinsa ɗan Sudan ne ganin kuma Balarabi ya fara sai ya zauci saboda shi yana da duhu yana ma bakin Balarabe ne aka haɗa su aure da kuma Sumayya ɗin ɗan Sudan da ya yi aure bayan kuma shekara uku su Sumayya ta haifi ‘yarta mace kyakkyawar gasi aka sa mata suna Amna idan ba za ki manta ba Amna ina zuwa da ke wani gidan 'yan Sudan a cikin garin Sokoto, a cikin gadan Sokoto birni. Duk hutu ina kaiki wajen wasu dattijai. Amna ta ce i, eh. baba ya ce to, kakanninki ne na wajen uba. Amna kuma wannan jafar da kike gani shine dangin mahaifiyarki Sumayya, wacce ta daɗe da kuma rasuwa. Kwatsam bayan ta haife ki ne kuma da shekara biyu, babanki Rashil Rahil Mek ya gudu ya bar ƙasar. aka neme shi aka rasa saboda taurin kai ne kuma da shi ba shi da wani tausayi jafar ya shiga bincike A ƙarya ya auri sumayya matansa uku a sudan da yaransa manya ashe auren sha'awa ne ya gudu ya kuma barta lokacin da jafar ya bani amana kan wai na kula da sumayya muna kuma haka ciwon hawan jini ne ya kama ta daga nan kam sai ta kamu da ciwon shuga bata dade ba kuma sai ta rasu Jafar ya yi kuka dangi kuma suka zo suka tafi da gawar mamanki. Aka binne ta a can ƙasarsu, ke kuma kina 'yan shekara biyu. Jafar ɗin ya ce, tunda bani da yara, Allah bai bani ba. Kawai na ɗauke ki ya bani ki halak na kula da ke. Ni da Aisha takan mun yi murna muka kuma dinga kula da ke sosai saboda alkawarin da na ɗaukan masa ɗin. yasa kika ga na barki kin har HND na dage na biya miki saboda bana so ki yi kukan rashi sannan kuma takura aure ma da kika ga mun dage sai mun aurar da ke muna dai gudun wai kar wata dai masifar ta afka miki ne ya zama kin lalace a hannunmu shi ya sanya muke so mu rabu da ke lafiya amna hawaye shararo mata tace amma baba ita zuhura ita zufura fa ko me ya sanya kuka fifita ta a kaina baba ya ce zuhura! bayan kin shekara hudu a hannunmu ne kuma allah ya ba matata ciki ta haifo min zuhra ke sa kuma zuciya da kuma son kai da son da da na daban ni. wallahi ba zan ɓoye miki ba muna haifar zuhura ga baki ɗaya muka ji tafi shiga ranmu haka ma kuma muka ta ƙoƙari muke yi muna kuma danna zuciyarmu don kar dai a ce wai kin lalace a hannunmu ne amma wai har ga Allah amna mun fi son zuhura da ke shi ya sanya baba ni ka bari dai kawai na school ka bari kawai na lalace ita kuma zuhura iyakar ta secondary ta aure ko sannan wai haswiti ma zuhura kuke ce mata mama ta ce ai mun yi kokari ne ma dai duk dai abinda dai kika yi mana dai ke kike ke ki rike kin kuma ma kin ma ai mun yi kokari ma rike kin ma da muka yi ai mun dai yi kokari mun yi ƙoƙari ba za mu ji tsoron ki ba amna amna ɗin ta ce to tunda dai tunda na taso na san kuna duka na ku hantare ni ashe duk fakewa kuke yi da naki aure ko ashe da ma tsana ce mama ta ce ke da Allah fitsararriya lokacin da danginki suka yi watsi da ke shi kansa Alhaji Jafar din gashi nan ai ya sake zuwa ko duba ki ko duba ki in banda ma dangin babanki da da da muke kai ki kaf dangin uwarki babu wanda ya san ki domin tun da Jafar ya bar mu ke kuma ya tafi ya kuma ya bar mu ke ya tafi sai labari muka samu wai sun bar kasar ba a ma inda suke ba sai da sai dai kuma sai dai hana rantsuwa kan muna jin sunansa a rediyo yana kuma tallafi iri irin na kasar nan Alhaji Jafar dattijan kirki mai kamala ya ce bari ni ma na yi magana lokacin da na baku amna yadda yarda da aminci tare kuma da tausayawa yasa na baku ita amana ku kanku kun san ina da kuma arzikin rike ta kuma ɗana kuma da na baku ita ɗan ai dan na dan na dan na baku makudan kuɗi na kuma baku makudan kuɗi waɗanda amna ɗin za ta karatu har matsayin ma digiri kuma ni ba zan ce ba ku yi ba ku yi kokari ba ko ma dai menene kun yi kokari kuma mun gode Allah kuma ya saka amma kun san dai amna na ba da gudunmuwa kuɗin ɗaukan nauyinta? Baba ya ce ƙwarai mu ma kam mun shaida, mun sha wahala da ita, ba ta da kunya, ba ta da tarbiyya. Ga ta nan amna, amna ta ce ai tarbiyya, ai tarbiyya ku ce, ni kuma wallahi ina da tarbiyya. Haka dai tun da dai na taso na yi wayo, na san kuna nuna bambanci tsakanina da zuhura. Ni za a yi ta duka, a ta duka na har girma na ma. Jafar ne ya murmushi ya ce ya isa haka, ke amna har abada iyayenki ne ba kuma bansan kuma sakar cikin ji momi tace ce ikon Allah ashe amna ce yar sumayya shi ya sanya manarsa ina ma na santa masha Allah Jafar Jafar ya ce lokacin da muka ba ku amna bayan mun koma Lagos ne arziki na ya bunƙasa daga nan kuma momi ta haifo man ta ta haifo kanin Ahmad din Sadiq na kuma tattara maka koma Colombia da rayuwar mu a can Na aka haifan mini auta Humaira wadda kuma da za ta yi kwanan nan. Haka kuma Sadiq shi ma na tsatse ne ya yi aure da matarsa har da ‘yarsa. Zaman da muka yi ne a Colombia shi ya jawo babban ɗana Ahmad ya lalace da shaye-shaye. Na ma rasa yadda zan yi da shi. Wallahi kam, mun rasa ya za mu yi da shi ya shiryu. Abin ya dame mu Alhaji. Alhaji Jafar ya nisa tare da kuma cewa ya ki aure bare kuma ya yi wani ma aikin sai dai kuma kashe kuɗi kawai ya sani kawai dai da shaye-shaye. Baba ya ce tab Ahmad ɗin Amna ta ce baba ai shi ne fa wanda ya mare ni ranar nan da kuma da ka bi ni a titi za ka doke ni katina wanda kuma ka karɓi namba ɗinsa wai zai koya mina tarbiyya baba ya ɗaura hannayensa a kai ya ce la ilaha illallahu wannan ƙwallon shegen yaron ɗan giya ai ya yi suna kaf a garin nan sanda zaman babu wanda bai san da zamansa ba su dai kuma su dai kuma yana sai dai kuma yana da ɗan hali mai kyau ta wani ɓangaren kam dadi ya kwashe duk abin da ahmad ke yi ya faɗa musu ya ce wani abun ma sai kun gani da idan ku wallahi na rasa ma yanda zan yi da shi ashe amna ke kika yi jinyar momi dariya amna ɗin tace ai dadi Baba ya ce wai baba ya ai ja'ira ashe dama ashe ma dan uwanki ne. Baba ya kalli dadi din ya ce game da kuma matsalar ɗanka Ahmad kawai a bashi auren ‘yar uwar tasa amna mana a ɗaura masa aure su kai su kai wa a ɗaura masa aure ku ku kai wa shege ita gidansa kawai ni kuma na san amna ita ma irinsa ce don ba mutuncin gare ta ba su je can su yi ta su, har ma a samu ko Allah zai shirya su saboda ita ma Amna ba wata ta kirkin bace ba ta ce ta daina zama ta daina zama ta gari nan take kam dadi din ya ce kuma fa haka ne Ahmad yana da buƙatar jajirtacciyar mace mara tsoro Mami ta ce, hmm, Ani na ga drama a asibiti suka dinga faɗa da juna ba wanda ke barin wai wani idan haka ta faru zan fi kowa murna ma. Amina kuwa hankalinta ya tashi matuka, saboda ta san ma Ahmad kashe ta kawai zai yi. Kuka ta saki ta ce yanzu kuma ɗan shaye-shayen za a bani saboda wai an ga uwata ta mutu ubana ya gudu ya bani shi kenan za a yi min haka. Mama baki buɗe baki ta buɗe ta ce Amna me ya haka ne? dan uwanki ne fa ai hannunka baya taɓa rubewa ka yanke suka yar yo tun yaushe tun yaushe da azaba kauta ishe shi mutum nawa aka yi wa hannu ɗaya mutum nawa aka yi ma hannu ɗaya da kafa ɗaya mutum da kansa zai kai kansa ma asibiti ya ce wa yo Allah likita yanke man na huta cewar amna kenan momi hannun momi hannun amna ɗin ta riko tare kuma da miƙewa ta ja hannun amna ɗin gefe tana mata magana a kunne cikin kuma raɗaɗa amna ta washe baki ta ce to na yarda turka shi <clears throat> to masu sauraro duka ina ga bari mu dakata a nan sai idan Allah ya kai mu za ku je ni ɗauke da cigaban wannan labarin ni mama Hanifa nake cewa mu wani lafiya bismillah Allah da ban farin ciki na tana tina tuna na da kai sai na yi murna a ina in na je kai za na nuna ashi na so na kani ya soke raina bacci ban